injiniya abba gabiru yusuf mutumin kirki ne a wacce nan sahuwar ta ce ba ba ta ragon laya ba sannan shi gwamna injiniya abba gabiru yusuf sai ya ce ba ba ki rago ba ta ce ha'a ya ce to a ba ta katoton rago sannan kuma a ba ta dubu hamsin na man gyada wannan kadai ya yi za ka san mene wato injini abu kabir su bai ke ma talakawan sa jihar kano za ku ji matan ta ce mi matan ta ce a gwamna ya bata gida sannan kuma gashi ya kara bata wato ragon layya saboda haka shine magajin kwankwaso abinda matan ta furta ke bakinta ta ce kai ne magajin kwankwaso a jihar kano saboda haka a kuka zage ni kuka zage ni mun faɗa kuma kana faɗa abba mutumin kirki ne ubangiji allah ya sa abba ya koma sai continuer